الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاتا لتبتع الله صلاة يتشيشي لعمش لتبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف وقوي وقوي وقوي نجمع آه. الأولى وقوتين تاتي فاتكلم لها nan daidai ba ta fashi dai guba yana tsaye ta ci march 2014 kalendar miladiya mai kafin mafariyar aqidatun raziyai ne aqidatun raziyai ne abi hatim wa abi zura قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون وعن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة نشهد على ما شهد به وقوله حق والترحم على جميع على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم لك تجاب ان شاء الله عقيدة الرازيين عقيدة الرازي قبا أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرع الرازي قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم نقص ألت أبي ونقوم جيما بانوغا wa a ba zura gangani bi abu zura yau giba bawon ga muke gan abu zura ga an mazayi bi ahli sunnati ete maza bayan ahli sunnajo fi usuli din ete usuli dino wa ma adraka alayhi ulama da ne ja sun shi da tubona fi jami'in amsari daga yin shi shoka kayina wa ma ya taƙi dani min zalika gangani da yanayi a kai da a tsoye da tiya ci ga gauna faƙala zagu ba ba mabi mana to abu hatimin razi to abu abu zur'ar razi zagu ba ba ga adraknal ulama yi tsuman shi fi jami'in amsari daga ishiyo fata hijazan kiye hijazo wa iraqan to kiye iraki wa misra to kiye misra wa shaman to kiye shamu wa yamanan to kiye yaman bu fakana min mazhabihi eh, min ya mazhabi abu mana min ya gana man wuce gana annal imana qawlun wa amalun a ga imani e ga wuyo ga imani e ga wuyo gangan da ya fi ya zidu wayan kusu imani be imani mai ke wal ƙur'anu kalamun Ni ne a kai da yana masu man shi tubo na? to hijazo to iraki to misra to shamu to yamma gudan, ke dai a yi da dai wani ƙur'anu kalamun mani kiri alkur'ani ga yace ciwo gairu makhluqin ajali tuja bi jami'i jihati da tiskushi bainiwa wa qala lagu ba ci nabi na abu hatim razi to al-imam abu zurar razi aga wal qadaru e zamu kaddara ma khairuhu wa sharruhu to alkhairu ta sharru min Allah azza wa jalla daga ba sai ci na wacin ma na boyo وخير هذه الأمة زي مدى الخير جاء الأمة بعد نبيها زميا نبينا زميا نبي الأمة زميا نبي صلى الله عليه وسلم ونظهرون تغيي أبو بكر الصديق سيدنا بكر نعم صديقنا ثم عمر بن الخطاب كان لقد عمر نبي خطابنا ثم عثمان بن عفان كان لقد عثمان نبي عفاننا ثم علي بن أبي طالب كان علي نجا أبي طالبنا رضي الله عنهم سيتو جهدان بأي وهم الخلفاء الراشدون ذا نجيا الخلفاء الراشدون جو خليفة نجي خلفاء الراشدون يكو المهديون نجتين باونا وأن العشرة كما حقيقة نقول الذين نجي سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم na jituciyar tsaye cituye na wa shahida lagun bil jannati a na bici mai rijiya da alijanna yana na shahadu ya rijiya zaunci ma shahida dubi etin ya rina a anabi sa a tilam ya zaunci da alijanna yana wa kaunu haƙun da ga nabi mafiya sai gaskiya wa tarahumu ya e zamu su bara mabiyagun ala jami'a sahabi muhammadi ya sahabi shi ya nufi sa sallami bayo wal kafu ya zamu lunwa ya zulajin tarunwa amma shajara bainahu ya na ji faruwa tsakaniya sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu daga wakatun yau ko aqidatul raziyayn la aqidayan razu guba ɗan yori eh, eh ainihin ya razu eh. na ɗaya da bai ga ya rayu ɗaya da ce ya ce so da daga tage daga yin shi ne a ce yi na arrazi ɗaya eh, shi da bai yaman da daga tage daga yaman bane ga kiyo al ko al eji da bai askalani da ga ta da daga shi ne ga askalani na ce ba kiyo al askalani eji da bai a. sana'a a. ko son eh, a. da za ta bai shi na ce ga kiyo a da ga ta daga shi na ce ga asana'ani ko ga na ko eji da bai makka yanzu ga cikin daga yake makar shuke na shiga kiyon almaki almaki eh ya shi daga yin majinan ko shiga almakashi gawa gane yi almaki ya shi daga yin majinan mai ga cikin daga majina shiga kiyon almadani ya shi daga yin daga cikin daga a daga a hashani da shamaniyar hashani wajen a ku to da ji ne ga arrayi nan ba man guba ba na tabu zura tabu hatim ba guba ba ne ji ne ga arrayi na wasu biyo a ce jaya bai ji ga arrazi so razi plus razi da yake arraziyani da bayan rafu lẹ́ẹ̀bẹ̀ẹ́ ná púpọ̀ ẹ̀bẹ̀ jẹ́ mi mo ti dàkí ara àbìyẹ́ yìí ṣé ko aqidatu razi ko a razi yayi yana wani oye wa gan agagà eh, wa a akida ni kele tiye ke daa na atura ayi yi atura atura wumi awu ya ati akata ne ka bitu ni o to lora zo la bitu ta yi ki ko ele usulu ya akide alu sunnati wal jama'a na kebi na man na yi ji bayani wa ce ko fi ta to na nga dan no atu ji atali ta ti ji ba man na kauna al aqidatu al wasitiyya wani alwasitiya a jiye ba sai shi ya ga alwasitu ne wani zanen giganin da ke wasu ga gute biyu zanen gigi sai ya ga yake an kira wuce kali ta su wuce na da ga ke su ga gute biyu a ta littafin alhamawiyya ta wani da da gigi yi ya do ya ci masali ya ce fa da ulu da ya suwa ube ne ya ci hannun da ya bai gute biyu daga ne ga alhamatu nan ibn sai ya ci ya je wani kuma jin dafin alfatuwa alhamawiya alkubra alfatuwa alhamawiya ne cikin e ba ki yan sadu murtiji a je ba ibn sai ya ci dunu ibn sai ya ci ya ci mutu ya ishe ishe ibn yi don tadmuriya tadmuriya da ba ko أكين دلقا أجي أجي عقيدة يا الرابيين هو أجي اعتقاد يا الإسماعيل أجي عقيدة عبد الزيني المقدسي وديا نقول ناجي شرعي عقيدة شرعي وديا سوي كلا في الموت في بشرعي عقيدة عبد الزيني المقدسي وديا نقول باتا من الجوجي غبيرة إيه؟ ejiye no ngo tibitaji ejiye babi ejiye bato mun ne ga kauna kuyogo bani mukaddimu ya risala yau da mukaddimu akida yau kashi eh ban wace ga ga alqairawaniya ابدا ما رسالة ابن عبد الزيد على القيرواني وجه ابو ko nuniya nuniyatul qahtani ko dana قال قصيدة الدنيا وش اللي تقرأه؟ يوسف يا ابن القيم يا ابن القيم يا ابن القيم دوكم انا بيت قبل دياري wuce mujallar jini wuce ya ibn amma dai min yasul qatalin sa duk ma ne da aka fara yau da jini ma يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرع بي صدري لمعرفة الهدى واقم به قلبي من الشيطان قال عبد الرحمن بن ابي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم نجا لسالت ابي وابا زرع نجي بابا نجا غنغني بابو زرع an zaidi ahli sunnati ya maza bai ahli sunnati fi usuli dini yake shi ya dino wa ma adraka alaihi ulama da na sun man shi wani fi jami'in amsari daga shi shafata wa ma ya tafi dalimin zalika gangan bi ɗin a man na shi ya da nan mm. kiwa ya wannan mu. a sha ka ga ya zaɓe yawon gigan fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna in ki zai yi ilimi daga kaga ya gyana a na diga la sa'alu kila a cikin gayo inda ma shi fa'u ai a su'al in ga egu sai zane wa ma'ana egu sai zane gyani ga yi kiyo ko wato na ma ga diga na ga diga gaskiya ga su mu innal ladina yaktumuna ma anzalna min na alhuda min ba'di ma bayyana lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna innal ladina yaktumuna yaktumuna la salata ma anzalna ilayhi min albayyinati ga yabe wal huda bi bawi min ba'di ma bayyana lin-nas fil kitabi ya zani da litafi aga gaskiya so buga na da buga ko da wanda ga batu ba jan shaɗo ta bayanin jiya zuwa yi suna mine na wake ki babu nonon ungoyi ya ji gashi baba wa gaji katu ji baba wa nan abdurrahmani na nan babu liman babu ga abu hakim razo mini mun koya ji su yo ku ci gi babu don àmọ́ ní bàbú gbẹ̀nẹ́ fún àti ẹ̀jẹ̀ mọ́ nígbà tí ìdọ̀rọ̀ ìjà àkúzọ́rọ̀ àrà sí ní ẹ̀yà bàbú gùn ìmọ̀ òjì èyí ń tó gẹ̀mú. kó ègbé gan mu bá ọmọ ko an fusa kun ko hijara ko sai na wake ke ga ko wa ga ga wa jigo ya jini da ya shiga cikin ilimi mutu na wada jigo ka kuna ke da kadariya ko tsami basira na zamani ma badin juha shi na da ji bi basira na a ga a jiga na loba ya labi umar ruwa ci da jigo ba da alibi a walo a ci da jigo sun je ga zango na tunu wujikiyar wujikiyar aje mun doki da bai ga yazidul faqir kaga me ambata nan aqida yake da yo aqida wari ja gafiya a mai baru a ci gaya da ji dija ga shi na ji suku, a ci azuwa ce ba an yi ta ta ga yo amma ga le gaskiya wai wazo to ci be da majalisi ba na jabiru na abdullahi wuka to shi na jadi ki feji bayani ke zan da kina shiga bi alwala sa kuga aku tiyana wannan da muga ala kina walji ba don dan ta ta ngo da jadi jadi ki ji bayani anni anni anni anni anni an wa ko bi da fe da bayani da jikin su ko diga ne ko kafuna ẹni bó etí mọ́sá lẹ́sìn fa abẹ́rẹ́ èsì wa wò tó àmì tìyẹn wá àsìkò náà ẹ̀dà ìṣe àgbo ìdàgbò ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ tíyàn ní àwọn àti àti òṣìṣẹ́ kí ọ àti lẹ́yìn to a tunare matsala ga cinci jiye mu mutu ga ne sai manya jiye ga wuya ko ga mu a su jiye mu wada shi ga ci wada waje man nan yi ilimi ga wuce wuce wa wuyu ya wani wada gigan na mana je a rigi latu ke latu ezan su e e ilimi wo egwe kibo egwe ilimi wo wuyo ko ta e shi ya ko matsala shi ci ko zai zango ci ga soko sunna new jo zango jo soko ga sunna loku zango ci ga zango na ji ya guji na jimi no ro zango ci ga i e ga wucin ya ga hacha zango ci ga ya zaci a muni ga o ci ga no zai ne shi lokaci ni a muni ga ga yusuf ci ga ji yusuf ẹlẹ́ yóò polisi pátá yìí káàkiri ẹnjẹ́ yóò polisi pátá yìí káàkiri à ẹnjẹ́ yóò sójà pátá yìí káàkiri ẹnjẹ́ yóò sójà pátá yìí káàkiri à lọ́wọ́ pátá yìí káàkiri ẹnjẹ́ yóò lọ́wọ́ pátá yìí káàkiri wọ́n ti gbàgbọ́ kó gbàgbọ́ ti gan ìrajì sálẹ̀ ẹ̀jẹ̀ náà ìgbà wo ńlá jẹun lọ́wọ́ ti gàrí sálẹ̀ ẹ̀jẹ̀ náà ìgbà tó lọ́wọ́ ti tó náà jírí dá lọ́wọ́ ti náà wọ́n ìlọ́pàá tẹ̀sán náà. ga a jiri data yadda ya ta magan in maganin wuce ga dole ya shi ga ba ya wuya ya su zaro kingoci wa man wuce ko bewa gaskiye za wallazi na ta dau za da huda wa ata hun da sannan shi wa ba wuna su kwa be ba wuya ko ji ne ko àwọn ọ̀gá ṣùgbọ́n inú ti yẹ dóòlè sí ẹ̀jẹ̀ kú jíjẹ́ ẹ̀wọ̀ yẹ mọ́jọ́ ní ìdí èlì mi náà wúyẹ náà kó ìṣèlú kí yẹn gbogbo à ó jẹ́ tán lọ. yìí kò ní sọ. Uga ajiye ce mazaidi ali sunnati fi usuli dini. Wage gigan uji ki ba wuyan su ko ya ci gannabu. Ki ba wa nabi ya ci gannabu. ki yi na sahabi a ni bibiya ci wani ci masalan na mu ga wajinan wa ma adraka alayhi ulama a fi jami'in amfani da na tun ma ya ci wani shi bayani wani a sha ilimi egungu wata mungu ko egungu wata riwo wata mungu imam maliki ungallan yirda a tura umma karshen al'umman nan wa ta zuwa illa ma ku zuwa biya wudu sai daga lallan mu ne mu fari ta zuna idan zama fari ta zuna sai za mu fari jimena la ta zuna amanna bihi kullum min inji rabbina ma da jito mu kan mutum da shafi daga ba sai ci bu sai biyo eh lalla mai zama fari ta suna sami ina wa ka gufranaka n'a wa ilaikal masir yi wo imani tu so ko fa be yi eh la zama fari ta suna lai a iya gangani be bidiye ajabe kin adar bidi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin dai ba su sunan nan da sunan al-khulafa ar-rashidin shi kai da zaman fari ta sunan adiya da yayye mai fa in lam yastajibu laka fa lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum kaga go gawaya ko sai go ya tuyan ma ngai na to eh le zai mu fari ta sunan ani tuyan na ne bi sa'adi shi ke ci wani wajen ko تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقترب الأولى هم شهد التنزيل علك تنجبر تدبر كلام الله baye ga yace ci wa sai tamidil khabar wa mulagu sadiqi wa da an ka ra'ayan wa mulagu lolo da ra'ayi na la a farin ra'ayi na hadisi tu zumana ra'ayi na di sa a nabi wallahi ta na ra'ayi wuce cici ko wa nahjal huda da koyan ba mu falzamu alitu ga idina ta mustaqimin waktaji bil ula wa motsa jama'iye shahidu tanzila da na ji dabu a cikin waya shi ne zaune shiga wasan yau sabi alibi bai ta sabi alibi shiga wasan yau shahidu tanzila allaka tanjami ko zaune shiga wasan yau bai amuru bi muslima mutum bi baka ji ta dau ko jira na ku eh gogo ya zama faru ke ba ji gala wanda ki maza bayan sai nan ne ya tun mai ga ga tugo na je yo ne wanda ya shi niwa ko fi jami ila ke shi wa ma ya ta kidani mun zalika bayanai ya sun yi da kancin ko? abu zur arrazi to abu hatim ga adrakna al ulama yi sun man shi fi jami'il amsar da shi hijazan ke hijazu to maka to madina ko wa iraqan to iraq iraq baghdad ko kufa basra fata wala wuce wa misra to ke misra wa shamun to ke shamu wa yamanin to yaman ku ba ta yi na iman na jihata da abu ya ce ka tuji yau yana e, na masu mai ta ci gona ga wa gari ba nuna mafaka na bi mazabi mini mazabi na mawuci fata da ya ci ga akina a gida na suna gayi ga wa ga wayo manyan na shi a gida na suna shi shi fata yi biyu to misra to yaman bu to iraki to shamu ko da ko yiri ni wo ebo kiwo ebo ne masdar wa yi ni so ko la to anabi la ni to amaga da tin le ba jabara su so ko ga ndo ti ce falan ni wa ja fa na za fi bi shekuru ila allah wa rasul وخلق فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر أبو القاسم الزنجاني قال نبي يجا سيد وخلق فينا سنة نقتدي بها وسنة لا تشيعي بيعتي صينا محمد المبعوث عونا إلى البشر أنا بقول نصفه كيف يقول سيد لا تيمكو يا بعض so o ti gbé ẹni gájá ń kẹlé onígbàwà gan ahlu sunna ijo pata ki da irin ne ga biyu wa ga sun ga guje ko ki ga ki da sun ne ga tin bai ki ma sunna ki ijo pata da ran da ga irin do bai da na jami sun ji sunna e fiye mai mu law kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira kan daga ba so ci wa ya da cin ba shi dogon shin ga ki da sun ne ga gudun àgá àwọn arìjì àgàn kú jẹta ko àgá àwọn arìjì àgàn kú ba adé kàrìjì ń sàn adé kàrìjì yẹn àkàlẹ́ ìjà mọ́dé kàrìjì yẹn manajin akadin hakamai ne na lọ ba nun ga balita a kida so ne labi a ga jaju ne su fi kaji babu waje mai bata a sakwai da sunan ni a rika a cikin sun rayu eh? sai sun rayu wanda sunan dokun sai sun rayu wanda sunan wani ikin wa gan go akida ya sunan bata iri ni iri cikin iri ni wayo e ba na yi mamba mamba gunan dukutani dukutani ɗan <laughs> لا يتمسك بحبل الله وتبيع الهدى ولا تكن بديا لعلك تفلح وجن بكتاب الله وسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربه na mini mini maza a mu wuce annal imanin kaulun wa amalun ya zidu wa ya wuyo da tun wani biyan mai ke na ga kaulun egan wuyo wa amalun da tun kallo ce zai ji kafin littafin a tsinin halittun da shi a roga an imanu kaunuwa a manuwa ti faru imani ɗaya gumuyo to tun gangan jaki da kallo ce ma a roga al'imanu kaunuwa amal imani ɗaya gumuyo gangan da ya fi zai na ga ko wani yi rinya a ibe ga wani don ba nu za a imanu kaunuwa amalu na ba ba ne kaunin kalbi wani sani egeyen yadda da egeyen gintare egeyen yadda muka yi itikadun kalbi ani wani sani sun zai shahadatu Allah ya zawa shahadu annan Muhammadan Rasulullah ya ne. Wadannan shiga wa amma da ganci su amalul kalbi wal lisani wal jawari ya tuyenye mu ya tuyenye tara ya gaba ya tuyenye al hubbu fillahi al bughdu fillahi at ar raja'u al inabatu ko alkudu alkushu ba ta tun yi gbaji nan amma da ke tsari cikin istighfaru tilawa ya alkurani la ilaha illa hu a salatu jihanibi da ya na biyu ne amma da jawari ya fi gaba sallah azu zaka haji Tawafi, jirin Wari, da ke wuri bulu ya yi manci da ya gane

kowa a manin waƙi ƙaru imanu na lillahi bai na salatatin kaunin wa a manin waƙi ƙaru dinani imani in tsakani in kan kaunin egan wa a da yake waƙi ƙaru dinani ya shi ne ya tsibiya yana da ya tsore wala ta kuru wa kun inda ba imanu kaunin wani yadda daga imani ko egun yo da biyan da niyyar da fiye wala ta kumudiyan lahu ban bi dinihi ala innamal murjiyu bi dini yamrahu ko yamzahu gate murjiyu gate murji a da tun da ajiri ne ta bana murji ya so da ganin da ajiri annabi Allah subhanahu wa ta'ala ga kada afla al-mu'minin mu'min ya gangwa alladhina fi salatihim khashuna ba ni shaidin khushu da sallah a jihar sallah jini ne ya imani ya kuma sallah na shi jikiya yau bai da magdi sun nasa kuma ma kan lawa yau bi a imanin mu imanin ne da su kwa su raga ma'ana sallah ne ke yau bai da magdi sun a ne ga an imanin an tuni na billahi ko mala'ikati ko kutubihi ko rusulihi ko da yau da rakin wa an tuni na bi kadar khairu wa sharri ma ko la'i ma da ce ci da mala'ikai da dujishi da shi da fari kiyali da kaddare a ne ga al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi muslimi ga izanin muslimi ya ga daga ga egu ya da egu egu ina a ni ga almumin laisa almumin bi ta'ani wala wala fahish wala bazi ku da ne bu kujina mu'mini ga da ne lanina mu'mini ga da ne ga da ne ga sabana a cewa da ga jin ne fata wanda mi sai bayan mu'mini wa to jan da to wa law ta kan wanda mi sai bayan a ni ga la ya hadu da alwudu'i illa almu'min dan ga wa Allah sa sai mu'mini annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tadkhulu jannata ta tuminu ya ga jina sai ga imani bi wala tuminu ta hagu ya ma ji imani sai ga wado ji awalla adlu malakin za fa su mu ta babu ya rabbi nan ya cin waye ne ji a ce wo jina afshu salama bainakum e sai ga sallan shi ba tsakani ya yabo alaikum sallama ji ba da gidi kibo mu da imani lọ́jọ́ ẹ̀rọ kó àníbi yáà ní ìmọ̀ni dúdú wọn sọ fún ṣùgbà ìmọ̀ni jẹ́ gbọ́lájí sẹ́fúntì da àlàáha kọ́lù láìláha ìlọ́lá láti gbẹ̀mí ní gbọ́dọ̀ gáyọ̀ ọ̀gbẹ́ láìláha ìlọ́lá wọ́n àdúná àyèmọ́ tó tìlà bá mi sọ níbi lọ́mọdé tẹ́yìn nínú ọlẹ́ẹ̀kún lókè àwọ̀ ẹ̀kọ́ àṣẹ ọlẹ́ẹ̀kún lókè àwọ̀ dẹ̀gẹ̀ ẹ̀kọ́ mi ní kí ibùdó من قال يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت كان جاء ايمان بتش قال يا جن وغان خير كما نصوص عشان وغان خير وده من يجيبه ده من ايمان وموصوص وغان شر مو تك ده من ايمان من قال يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل ضيفه كان جاء ايمان بتش قال يا جن وغان من وين روتي عشان وين جاء ده من يجيبه ايمان قال اسمع نبا صدر من قال يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره كان جاء ايمان بتش nga ke nga di mo makwabci a shawa ne don wasu yawon makwabci ciwon bukaci makwabci mu na min ya imanin ko da shi na ba ka da daga babu a ne ga akida alaka da tabiya kirki sai sa ya da tabiya kirki akida ne na da min sunna wa da godiya ne ko gama na littafin harafin da cewa ta yin bisanya ba za ta karshi ne in ga yace tafiya kirki da mutum wannan tafiya kirki da mina kina na sunna itiqadu kai aqidatu salati ashabul hadisi ya isma ya abu usman sabuni karshi ko fe laga tafiya wani jibe ka ka ka ka ka ta bai ibada ne da lauga kibano da mai dalili ne aqida ya sunna wannan al ibadatu sughra ibn battah zikr da mu imani din ne ya zara lalabi na amalu na imanin na muke ce tun amalu jira duk wanzu na hu huda ba ruku ya ne ya yi mani ba ba wuro a ba kuma tilakun ji na kuna ne a jini kuma yawa sun tsale kun ne ba ki mani ba ladar zuba wadda duk da kuma islama ji ba ta mai nami ne ki go al'imani ya ke imani biyu mai tunguri imani mai ke gangari bai sai tun da ji ebo ne kini ti gbɛ biya bia ee eh, eh, bayani wuce la o bɛ ti gbɔ o ti an ko? ali n tɛ ka tutu wa ka tu a ti nga ka fa wala ka gɛlɛn mi ti se la bi la imani a ti bɔ imani bɛ kun yan fɛ ko. so ga riga kafin ya abu na insha Allah ta laya duk kontinu da rasa yi buru a ne ne sai ci duya a ne mai gaci na sai ci fadu subhanaka Allah mu bi hadika shahadu an la ilaha illa anta suka wata bile ka salamu alaikum wa rahmatullah